Kare 'yan bakin haure daga cin zarafi da hatsarori na ƙetare hamada da kuma yin rigakafi kan tsaron ƙasar Nijar ta hanyar tsautsauran matakan ƙwararren bakin haure. Wannan shine manufar da aka shinhiɗa a cikin dokar shekarar dubu biyu da goma sha biyar game da sarrafa bakin haure. Gwamnan jihar Agadez Sadu Saloke ya bada takaitaccen kimantawa na aiwatar da ayyukan. Abin da za a rike Nijar ba ta da komai na kyamar bakin haure, amma sai dai tana yaƙar safarar bakin haure ne ta baraune hanya, saboda masu yin wannan safarar suna cikin haɗari su da kansu. Ko kuna da wani adadi da ke nuna hakan? alƙalumma ba na da su watakila ina iya tura ko wajen polis amma sai dai na san ɗaruruwan mutane ne aka yi mana bayani mu daga 2017-2018 yanzu mun sauko ƙasa da 20,000 safara ta ragu amma ba wai da son masu aikatawa ne ba a'a kokari ne da jama'a tsaro suke yi misali idan aka kama bakon haure ana kawo shi a litinin ko kuma da ba a yi musu komai daga wancan bangaren akwai mutanen da suka kasance karkashin doka musamman ma masu wucar da 'yan bakin haure akwai su da dama da aka dora wa hannu wasu an amshe musu abin su. cikin wani hali ne wa'annan da aka dora wa hannu suke ni gaskiya shine yafi fi ɗauka hankali na a cikin wannan al'amari saboda mutanen nan fa da ake tuhuma 'yan nijar ne ko kuma in ce ma 'yan agadis ne na faɗa muku a can baya ba mu da wani abu na kyama dama tsakaninmu da bakin haure kawai muna karya musu gwiwa ne kun san doka doka ce kamar yadda ake domin waɗannan su samu wani aikin yi akwai wasu tsarurrukan juyawa wanda aka gabatar masana da dama sun nuna cewa wannan tsarin bai biya bukata abin da ya faru akwai karancin jama'a da suka mayar da hankali akan wannan proje na dafawa tsoffin masu wannan safara sannan kowa ya sani tallafi ne na wani dan kankanin lokaci kuma ya kare da aka yi raskuna ya ba da kyakkyawan sakamako mai kyau kuma za mu kara maimaita shi mun samu kyakkyawan labari akan abin da ya shafi wannan tsari da kuma dafawa waɗanda suka bar wannan aiki des plans de reconversion.